Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar 18 ga watan Satumba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarar fil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake gargaɗin shugaban Rasha Vladimir Putin game da amfani da makaman ƙare dangi a Ukraine. A wata hira da gidan talabijin na CBS News da aka shirya watsawa a daren yau Lahadi, shugaban ya nanata kalamar kar a yi har sau uku. Ya ƙara da cewa salon yakin zai sauya irin wanda ba a sake gani ba tun yakin duniya na biyu. Biden ya ƙi yin tsokaci musamman kan martanin Amurka idan Rasha za ta yi amfani da makamai masu guba ko makaman nukiliya a Ukraine. Ya ƙara da cewa suna ci gaba da zama saniyar ware kuma ya danganta girman abin da za su yi shine zai iya tantance irin martanin da zai faru. Wannan ba shine gargaɗin farko da Biden ya yi wa Putin ba, bayan ganawa da tarayyar Turai da abokan ji sabin da ƙawayen NATO a watan Maris, Biden ya ce NATO za ta mayar da martani da ya kamata idan aka yi amfani da kowane irin makamin ƙare dangi a Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya tana ƙara faɗakarwa game da wani bala'i na biyu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka yi a Pakistan a wannan bazarar. Yayin da likitoci da ma'aikatan lafiya ke fafatawa da annobar da ambaliyar ruwa ta haifar da sauran cututtuka. Ambaliyar ruwa ta fara ja da baya a lardunan da aka fi fama da matsalar. Amma da yawa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu yanzu haka suna zaune a tantuna da sansanonin wucin gadi. kuma suna fuskantar barazanar rashin lafiya da suka hada da cututtukan zazzabin dangi da na cizon sauro da ke karuwa. Ruwan da ya tsaya cik ya zama matsugunnin sauro. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Asabar cewa ya damu matuƙa game da guguwar cututtuka da mace-mace bayan samun ambaliyar ruwan. Shugaban na WHO ya kuma ce kusan cibiyoyin kiwon lafiya dubu biyu sun lalace gaba ɗaya. ko kuma yawancinsu sun lalace a Pakistan. Ya kuma buƙaci masu hannu da shuni da su ci gaba da bada agajin gaggawa domin a ceci rayuka da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta barke a yammacin ƙasar Iran a ranar Asabar a wajen jana'izar wata budurwa da ta mutu bayan da 'yan sandan gyara tarbiyya suka tsare ta kan ka'idojin saka hijabi yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Ranar Juma'a a wani asibiti a teran babban birnin kasar hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna masu zanga-zanga suna ta rera taken nuna adawa da gwamnati bayan da suka taru a garin Sakiz mahaifar Mahasa Amini daga garuruwan da ke kusa da lardin Kurdistan na Iran a yayin da suke jimamin mutuwar matashiyar mai shekaru ashirin da biyu da ta mutu. Masu zanga-zangar na tabarin cewa mutuwa ga mai kama karya wanda hakan ke nufin jagoran juyin juya halin musulunci Ayatollah Ali Khamenei yayin da 'yan sanda suka harawa barkonan tsohuwa. Akalla mutum ɗaya ne aka nuna rauni a kansa a wani faifin bidiyo inda aka ji wani yana cewa harbi ne ya haddasa shi. Kamfanin dillancin labaran Reuters bai iya tantance bidiyon ba. a 'yan watanni da suka gabata masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci mata da su cire mayafi a bayyana jama'a lamarin da zai sa a kama su da laifin ƙin bin ƙa'idojin addinin musulunci a daidai lokacin da masu tsaurin ra'ayi na ƙasar ke yaƙi da rashin ɗa'a. jiya asabar yarima william da harry sun yi taka tsantsan da kowane bangaren akwatin gawar kakarsu sarauniya elizabeth ta biyu 'ya'yan sarautar sun sun koyar da kansu yayin da jerin mutane masu zuwa gaisuwar makoki ke ta wucewa ta gaban gawan margayiyar. 'Ya'yan sarki Charles guda biyu waɗanda suke sanye da kakin soja sun tsaya shiru ne a wani shiri na tsawon mintuna goma sha biyar. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har ila yau muna kan maudu'in matsalolin matasa daga kasar Kamaru inda matashi mai faɗa a ji a gwamnatin da ke mulki Ismail Muhammad yake jawabi akan matakin da gwamnati take ɗauka na kyautatawa matasa. Ismail Bismillah. Ma wannan ba hujjoji bane wanda zai sa matasa eh, gwamnati ta gaza akan wato ayyukanta na yau da kullum wanda yake huruminta ne na kawo matasa agaji saboda gwamnati tun asali ta ɗauki wato matsalar matasa kamar wato abu ne da muhimmanci muhimmanci wanda a kodayaushe take kokarin ganin cewa an kubutar da matasa daga cikin wannan matsaloli da suke ciki musamman na rashin aikin yi saboda kada mu manta cewa lokacin da matasa suka tsinci kansu a cikin hali na kakayi kayi za su iya kasancewa matsala ga ƙasa sannan kuma matsalan kuma su za su sake cutuwa shi sa in matasa kuma suka cutu kaya babu ƙasa da sauran saboda matasa su ne kasan gobe da sauransu amma in ka in ka kula gwamnatin ƙasar kamaru akwai abin da ta yi wa matasa musamman wani ku 'yan siyasa ko ta bangaren gwamnati ta ta ware waɗansu bangarori daban-daban da ta dinga tallafa muku da kuɗaɗe idan har kana da waɗansu abubuwa da kake so ka kirkiro a ƙasar kamaru ga cewar kamar abin ya yi karanci bane ya tsaya a tsakaninku ku yan adawa ba san yin waɗannan abubuwan da ake muku ba eto eh tambayan ka yana bani daman baiwa eh, ali da danash amsa akan tambayan da ya cewa matasa suna gama aikin yi ba ba su sana'a shi dai wato su kirkiro sana'a su da kansu wato daga cikin wato tsarin da gwamnati ta samu na magance wato rashin rashin aikin yin matasa duk da cewa ci gaban tattalin arzikin ta bai ba ta damar eh, gina kamfanoni da ya samu wa matasa aiki shi aka asasa wato tsarin wato eh, sana'ar dogaro da kai a madadin wato mafita ga matsalar rashin aikin yin matasa ba a nan kuma gwamnati ta tsaya ba shi gwamnati ta tanadar da wato wayansu eh, yunkure-yunkure na baiwa matasa tallafi in ka ɗauka ministar wato matasa akwai wato tsarin da yake baiwa matasa tallafi wanda ya tashi daga miliyon ɗaya zuwa miliyon ashirin da biyar wadda kana da wani project da kake da shi na samarwa kanka sana'a sana karkashin wannan baiwa su matasa sana'a gwamnati za ta iya baka bashi wanda ya dauka kamar da nace miliyon ɗaya zuwa miliyon ashirin da biyar a cikin wannan bashin miliyon ɗaya da rabi kyauta ne sauran zaka biya daga miliyon ɗaya zuwa miliyon goma babu kuɗin ruwa daga miliyon goma zuwa miliyon ishirin da biyar ne zaka biya kusan kashi shida cikin ɗari na kuɗin ruwa da sauransu to kaga wannan ma wani agaji ne da ake baiwa matasa saboda su ɗauki wannan hanya na sana'an dogaro da kai da sauransu wannan an ministan matasa ne in ka je ministan noma akwai har ila yau irin wannan tsarin da shi ma yake baiwa matasa da suke wato yunkurin yin sana'ar noma da sauransu sa'annan kuma gwamnati na kaiwa zuwa ga a baka kasa a baka fili saboda ka san samun kasa ga matasa matsala ne musamman wannan lokaci a samar ma guri da za ka yi noma sannan a baka tallafi na kuɗi sannan a baka kulawa da zai taimaka maka daga yin noma har zuwa girba da kuma sayarwa da sauransu to kaga dukkan wannan agaji shi ne da gwamnati take bayarwa ba a nan kuma ya tsaya ba akwai ministoci da yawa har da ministan sport ma akwai agajin da ake ba bawa matasa na kyakkiro wato kayayyakin sport kamar su balon da sauransu da su raga da sauransu da su mayo da sauransu akwai projen pifma da yau na muga matasa da yawa da suke yin abin a zo a gani a karkashin wannan agajin da abin amma shi dai a karshe na son ce wannan bai isa ba shi sa a koda yaushe gwamnati take ci gaba da kara daman da take bawa matasa ta wannan fanni na ganin cewa an kai ga matsayin da wato matasa za su dogaru da kansu da kansu ba tare da sun fuskanci matsalar rashin aiki ba amma akwai tafiyar na da tsayi shi sa gwamnati take ci gaba da eh, wannan magana ba ko ku ne yan jam'iyyar masu mulkin ƙasar kamaru ba ne kawai abin ya talaka akan ku ba domin duk ban ji matasa sun taso da wannan maganganun ba gashi kace ana ba da tallafi da sauransu an bude bangalori ba ko ku ne kawai kuke cin kuke shan wannan roman ba eto eh eh, abu ne da in aka ce za ba wa kusan projet lokacin da aka sassa shi an shirya nufin cewa za taimaka wa matasa dubu ɗari biyar za ba su tallafi na kuɗi matasa miliyon ɗaya da rabi za taimaka musu gurin horar da su sana'a da sauransu to kaga aka ce kawai abu ne da ya saura a tsakankanin mu kawai mu yan jami'a ai mu kan mu mu kai miliyon biyu da da yan kai ba to abubuwan da take muna magana ne akan matasa matasa adadin matasa sa'annan kuma in aka ce matasa wanda ake kula da su ana ɗauka ne daga shekara goma sha bakwai zuwa talatin da biyar da sauransu to kaga su ne wanda ministan matasa yake kula da su da sauransu to bayan hakan nan kuma akwai matsalar da wato matasa e suna fuskantar matsala amma ta wani fanni su kansu wato suna kasancewa asalin matsalar su da sauransu saboda matasa da yawa ba su waiwayawa ta inda za su iya samu agaji na fita halin da suke ci na rashin aiki za ka duba ganin cewa ko a fannin yanar gizo ne matasa ba sa zuwa neman labaru wanda zai taimaka musu gina rayuwarsu su ka fi samun su a fannin inda ake samun abubuwa na batsa ko kuma abubuwa na rashin amfani da sauransu hakan nan kuma ma kafan sadar da labarai kamar su talabijin talabijin su rediyo ba za ta samu matasa suna zuwa sauraron labaru ba da sauransu sa'annan kuma a nan gwamnati take yi hada ire-iren waɗannan abubuwa da sauransu akwai wani abin da ya shafe ni ni kaina lokacin da gwamnati ta kasa wani eh, proje na pajeru a shekara ta dubu biyu da shida aka yi wannan a talabijin na saurari wannan lokacin da na je ofishin gwamnati samun karin bayani kan wannan program saboda program yana bayani na kan tallafin da ake bai wa matasa da sauransu da na zo ita wanda take aiki a guri ita kanta ta yi mamaki cewa a na samu labarin in ita kanta wato document in bai iso gare ta ba daga yahunde ta yi mamaki ta ce matasa ni ne farkon matashi da na zo wannan kuma wannan haka ne saboda a talabijin na ji a siya tv da sauransu amma matasa ba su sauraron labaru ta inda za su iya samun bayanai da zai taimaka musu a rayuwarsu da sauransu to ya kamata matasa su ma su ringa waiwayawa ta wannan fanni saboda ba a yanar ba gurin nishadi za ka samu abin da zai magance matsalar da kake fuskanta yau da kullum ba. to mun saurari samaila muhammad dan siyasa kuma matashi a kasar kamaru yanzu kuma zamu je bangaren alhaji abubakar adamu wanda yake mai fashin baki ne alhaji abubakar adamu gashi ka ji bayanin kowa da kowa shin akwai bangaren mata irin kalubalen da suke fuskanta matasa ma sun faɗi nasu sannan dan adawa shi ma ya faɗi nashi shi ma wanda yake ta bangaren jam'iyya mai mulkin kasar kamaru rdpc ta shugaba paul biya ya faɗi irin hoɓɓasan da suke yi kai a matsayinka na mai fashin baki me za ka faɗa akan waɗannan abubuwan ko shawarwari da zaka ba ta ɓangarori daban-daban assalamu alaikum da farko kowa ya yi bayani daidai da fahimtansa to alhamdulillahi duk inda al'umma suke ba al'umma ba ta zama al'umma sai da shugaba to kuma allah ya kawo mu wani juyin juya hali wanda dukanmu a baya muna da shugabanni ne na sarakuna to sai muka samu kanmu kuma a matsayin yanzu muna da shugabanni na siyasa to ita kuma siyasa ba ana yin ta bane kara zube a'a kafin mutum ya samu ya rike madafun iko akwai abin da ake kira ma'ana kamfen to shi kamfen din nan menene mutum yake yi a'a ne zai bayyana muku ra'ayin shi akan abin da yake ganin gayi can hakkin ku ne kila ku ba ku da hanyar da za ku kwato shi amma to shi yana ganin yana da wani dama a wurin shi zai je an so muku to sai zo ya bayyana muku ra'ayin shi misali zai zo ya ce muku ana fama da karancin makarantu ni kuma zan kokari zan magance wannan matsalan ko kuwa ana fama da matsalar ruwan sha ko ana fama da wutar lantarki ko matsalar aikin yi da sauransu to wannan dama akan haka aka gina siyasa dan siyasa ba sai ya hau bane zai ce muku kaza za a yi a'a kafin ya hau saboda ba ku za ku bi shi ba shi zai zo ya neme ku to zai zo muku da kokon bara ne ga abin da kuke so ni ma kuma ga abin da nike so ku kani insha Allah sai kamar su na shi kenan a eh to su ma suna ciki tunda duka 'yan siyasan ne to amma menene irin wannan madafin ikon na masu a fada a jisu ba su riga sun kama ba tukunna kamar wanda zai kama misali daga mayor ko in ce ma tun daga conseil kansila har ya zuwa dipite da sauransu kaga mutane ne masu wakiltan jama'a ma'ana abu ne wanda mutane miliyan biyu ko miliyan ɗaya suke so sai muka ce to mu mun yadda awwal garba shi kaɗai ne ke da ido a yanda zai je ya an so mana wannan abin sai muka tura shi to a wakilcin na yanzu sai ya zamana ana samun matsaloli ma'ana ina matsalin da ya tafi sai ya samu cewa kawai amfanin kansa shine a gaba ba amfanin al'umma ba kaga ko mu da muka tura ka soyayyen kanmu ne ya sa muka zaɓe ka muka ce kai ka je a madadinmu saboda ka je abin da ya gagare mu cikin yardan Allah ka zo mana da shi to sai yanzu ka ga abin ya zama an koma bambadanci da tumasanci dan siyasa sai ya kawo kyautan kuɗi ya bayar kaga kamar wannan wurin masana'antu to kaga duk wani dan siyasa Allah na bashi dama karkashin kujeran da yake kai tunda ba kudin shi bane ba na baban shi bane ba na su bane kudi ne na al'umma to yanzu sai kasance a wannan abin ya yi rauni sosai ga 'yan siyasa mu tunda ana cire wasu kudade kamar misali mu ce 'yan majalisu na tallafi yawa kamar irin wani kudi da ake cire musu constituency allowance wanda duk wani dan majalisa ana cire musu a irin karken shekara kudade ne masu nauyi ake ba su kuma wannan kudin ba nashi bane ana ba shi dama ne koma mazaɓin shi ya buɗe ofis mutanen da suka zaɓo shi kowa ya zo da korafi akan abin da suke so to amma bai isa ya yi duka ba saboda kalmar duka zati ne na Allah sai ya duba abin da abu guda goma sai a duba guda uku ko biyar da suka fi mahimmanci ga al'umma sai a yi to a yanzu a wannan da yawa to gaskiya 'yan siyasa an rasa wannan al'amari to amma a ta bangaren kuma magidanta waɗanda suke barin 'ya'ya nauyinsu akan mata musamman marayu wanda ake barwa mata mace za ta iya shiga wani hali na aka yi a wani shawara za ka bayar ta wannan bangaren eto eh kaga an samu yanayi a kai a wani yanayi wanda yake kowa ya sani wurin tarbiyya na farko ga yaro wanda ko duniya ta sha'awan shi a ce kai wannan nagari ne ana son shi shine a gida ne saboda idan mutum bai samu tarbiyya a gida ba to ko da kayan ka kanshi ma ka saka littafi ba zai wannan tarbiyyan ba zai zauna ba a gida ne kuma wadda za ta fara ba da tarbiyyar na ita ce uwa saboda kafin uwa uba ya san matsalan yaro kwaya ɗaya uwa sai ta san guda goma saboda ta fi baban zama tare da shi wani abin in bata gaya ma baban ba daga nan har ila yawmal kiyamati ma ba zai taba sani ba game da yaron to saboda haka dole sai an samu wannan sa'an nan kuma a samu a kai yaro wurin da zai yi karatu kuma a saka ido a kan su wane ne abokan shi. To suwa za su taimaka domin a ji karatu don da karatu ya zamto maganan kuɗi ne da sauransu eh, iyaye sun mutu waɗansu kuma sun bar auren maga mace tana iya shiga cikin ah, halin eh, kakanikan yi ba? To misalin da zan baka ai kamar mu dukan mu da muke magana musulmai ne addinin mu ya tanadar da cewa ma mamaci in ana bin shi bashi ma yan uwan shi ba su da shi kafin a kai ga marayu to gwamnati ma ta biya mushi wannan bashin ya zama dole akan gwamnati to saboda haka marayun ma ba ma marayun ba shi kanshi yana rayan ma ya gajiya ya zama wajibi ne akan gwamnati ta taimake shi ba wai ba shi da rai ba a'a yana rayan menene za a taimake shi ba zai zo gida ne ya rike kirji ya zauna ya ce a bai samu abun yi ba a gwamnati saboda tana da asusun banza a diba a bashi kuɗi ba haka bane za a duba ga e sana'an shi ya kai ya komo watakila a iyalan shi da hidiman shi ya dace a ce yana da sana'an da jarin shi ya kai dubu ɗari sai aka samu to jarin shi duka dubu ɗaya da ɗari biyar ne ko dubu biyu lemu yake kasa a bakin hanya ko ayaba to dole gwamnati ne za ta duba yaya za a yi a bunƙasa shi wannan harkan har jarin shi kai ƙarƙashin naira dubu ɗari ana da gwamnati na da salo daban-daban ba wai in ta ga dama za ta baka kyauta tana iya ce maka ma ka je ka rubuta takarda ka cika fam za a baka bashi ba lallai ta gaya ma kyauta bane amma ka je ka rubuta ka cika bashin ka ansa an maka menene wannan dalilin saboda halin mu sai Allah wani yana da jalin dubu ɗaya da ɗari biyar da ya samu dubu ɗari a hannun shi a ranar ba zai bacci ba a gidan shi sai an kwaso kaji na gafa kana maganar naira mu muna magana sai fa eh a misali ne an kwaso kaji an kwaso naman shanu kifi daban wannan dubu ɗarin a sati zai yi bikin ta cinye to kaga ana so a gaba kuma an koma baya to saboda haka sai gwamnati sai ta bullo da hikiman cewa bashi za a bashi to kaga duk mai tunani da hankali wanda ko da baka tsoron idan mutum kana tsoron Allah ka san bashi shine karkat wanda Allah da kanshi ya ce la ta suban lazina qutulu fi sabilillahi amwatan bal ahyahum inda rabbihim yarzuqun kar ku zata wanda suka mutu a wajen yaki ko shahidai mutattu ne a rayayyu ne a wajen ubangiji ana arzuta su to annabi ya ce wanda ya mutu da bashi ko da shahidi ne a ɗaure yake daga nan har ila yau malkiyamatu babu yadda za a kwance shi da wannan bashin sai bayan da za a kwance shi da wannan sarkan sai an biya bashi to kaga duk mai hankali an bashi bashi ba abin da zai ta sa a gaba ya cinye bane abu ne yaya za a yi nima an amfana mai bashin nan da mushi da abin shi da na gwamnati ne Ko da na gwamnati ne ai ba na shi bane kuma hmm. ba shi kadai bane gwamnatin saboda ai gwamnati ba mutum ɗaya bane al'umma ne yanzu to kasa lokaci na yawa to al'umma ne to saboda haka dole kaga sai a mushi wannan hikiman kaga daga nan zai dinga kokari a za a yi jali ne na dubu ɗaya da ɗari biyar za a iya koma dubu biyu dubu uku dubu biyar dubu goma har yin kai wannan dubu ɗarin numa an maida musu da abun su to saboda haka kaga dole irin wa'annan hanyoyin ya dace gwamnati tana da su ba ta da su ba to amma ta ƙara fito da wasu a faɗaɗa kuma yanda za a taimaki al'umma domin dan al'umma ake yin gwamnati in babu al'umma babu gwamnati. to madalla alhaji abubakar mun gode ko masu kallon mu ah, mun gode gode da wani zama idan lukai kuna kallon wannan shiri mai tare albarka na zauren VOA amma wannan karan a kasar Kamaru ne wanda ni Muhammad Awal Gaba na gabatar sannan kuma ina mai godiya ta musamman ga duk bakin da muka gayyata a wannan zaure mai tare albarka akwai Alhaji Ali Danash dan siyasa a jam'iyyar SDF a Tani John Burundi wanda yake su bangaren yan adawa ne sai kuma Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki kai ma mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Ismail Muhammad dan jam'iyyar NDP sai mai mijin kasar Kamaru ta shugaba Paul Biya najeriya wani suka kwashe sama da shekaru arba'in suna jan zaren su a kasar kamaru sai kuma baba yaro shugaban matasa na kasar kamaru wanda yake ya faɗi irin abubuwan da ah, suke fuskanta kuma muna fata za a magance waɗannan matsalolin akwai abubakar hassan magidanci da shi ma ya yi bayani filla-filla kan matsalolin da ake fuskanta musamman kan yadda shi ma yake fuskantar matsalolin kuma yana fata za a yi kokari a samu ko a samu waraka a wannan bangaren akwai fatima hassan matashiya mai ya'ya malayu guda hudu da kuma wanda take da shi guda daya duk dai ya tashi ga cikin wani hali amma tana neman ba ma so ta bar magana aure ko in Allah ya kawo wani miji ta yi samu ta yi auren kila za ta iya dacewa kuma ta bada irin matsalolin da suke fuskanta musamman ta bangaren mata sai kuma fatima hassan yar jarida a kasar kamaru wanda ke ta faɗi irin abubuwan da suke ganowa musamman a irin anda suke tafiya a wajen gudanar da ayyukansu a gida zuwa gida sai sai kuma maimunatu sa'adu ita ma ta ba ta shawarwarin wanda yake sun dace da irin tafiyan da ake a wannan zamani wanda yake ana cikin wani hali ni yasu wanda jama'a suke ciki musamman matasa kuma ta bangaren mata sai dai a wanda suka dan shamiya su kan ba a maganar su ma a cikin irin waɗannan matsaloli ko ina kuma mai godiya ta musamman ga injiniyan wannan shiri wanda yake shine ya zauna akan kyamara kuma shine yake hada duk wani abubuwan da yake faruwa a wannan shiri mai albarka na zauren VOA shine malam Muhammad Nasir allah ya saka ka da allah ƙara ƙwarin gwiwa na tafiyar da wannan aiki da ake yi a wannan dandali na gode ni ma awal gama ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani jikon idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu je ƙasar Ghana. A madadin jagoran shirin daga ƙasar Kamaru Muhammad Awal Garba da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Eh, barka da haka. Yawwa barka da yawa mai gida. To ko da muke magana? Kana magana da magaji mai lemu hayin gada Vinikila. To magaji eh, kamar tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a na sai da kayan gwari? sana'an nan lalle na daɗe ina yin ta don ba zai kasa shekara ashirin da suka wuce a baya ba. To mu ɗauka a tsawon shekaru da kai magaji kamar daga ina ka taho ka zo wannan aiki misali. gaskiya na zo da nisa don na taso daga jihar sokoto ne zuwa adamawa na zo neman wannan abinci to yanzu mu ɗauka wannan sana'a taka na gashi na ga kana sai da ah, wannan yalo ne yawa ga yalo kuma na ga ga gurli ake kiransa yawa to yanzu wannan kamar a wuni mu ɗauka cewa misali a wuni kamar nawa kake samu misali to in kamar a baya ne kam wannan dai ana tallafa gaskiya ana samun abinci har da wani kuɗin magani amma kama yanzu tafiyar da muke yi gaskiya tsakani da Allah ana lallaba rayuwa ne don wani lokaci ma baya kaiwa ce ma to sai dai ana haƙuri da rayuwa dai da yake ita aka saba ita aka sani hmm. an san cewa dai ba za a tabbata haka ba Allah da dai wata ran za a samu canji magaji yana da iyali eh ina da iyalai dai kai da yawa ma to kamar nawa iyali haka ake da su a nan jihar Adama to iyalai ina da su yanzu haka ba za su kasa mutum goma sha hudu a gabana ba kuma duka wannan sana'a ake lallaba rayuwar ake tafiya cikin rufe asirin Allah cikin ta ake lallabawa wani lokaci muna dan hadawa da noma mun samu lokaci kuma da abun ya gagara ma sai mu tsaya kan sana'ar din dai dai da yake ba a rasa ci da sha da na yau da gobe. To yanzu magaji duba da cewa kace wani lokacin ma ana tashi ne hannu rabba na abubuwan ba ta ma isa abin cefa ne. To za ka koma gida kuma ya ake kenan. To gidan duka hakuri muke ba su saboda ai a baya sun ga canji yanzu kuma sai mu dinga kwatanta musu da baya din yanzu ma su yi hakuri don muna tsammani don ba mai fidda tsammani rabo daga ubangiji to ka gani shi yasa har yanzu din da muke ta sa tsammani da kullun a tsammanin muke yi hmm. kullun a tsammanin muke ana daɗa tsadar rayuwar kuma muna daɗa tsammanin cewa dai za mu warware. To magaji mu ɗauka cewa iyalan nan da ka kirga mana wadda misali kace sun kai goma shin a cikin su da suke makarantu na boko ko dai makarantar alwaka wallahi dukansu makarantar boko suna yin ta daga ciki dai na iya kokari in samu wayanda za su yi koda private ne abu ya gagara yanzu haka wayanda suke private din ma na gagara biya musu school fees nasu haka nake ta lallabawa dai ana maneji sauran duk suna boko wasu kuma suna taba islamiyan din ana lallaba rayuwa muna ta dai fatan Allah kawo canji za mu canja musu suma don su samu su ci gaba to magaji mu dauka cewa yanzu wannan sana'a ka gashi dai yadda eh, rayuwar birnin ta zama duba da cewa yadda abubuwa da yawa sun hawa kuma ga kayayyaki sun zama yadda suka zama kuma kace dai a haka ake dalkukutawa to magajin zai mu dauka cewa akwai wani kira ko wani tallafi da za a nema ga ga gwamnati kuwa sosai ma kuwa to kamar wace iri to shine tallafin da muke nema a gwamnati muna neman taimako kamar irin ta bangaren kasuwanci mu don abun da ka sani to ta bangaren sa zaka nemi tallafi to muna neman gwamnati ta taimaka mana da wasu wasu koda dai bashi ne rance dai ake cewa ko to mm. koda rance ne a ce mun same shi idan muka samu wannan rancen a matsayinmu na masu kananan masana'antu yanzu mm. to mu muna ganin akwai hanyar da mu ma in muka je don malam bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan na rijiya in muka je mu ma za mu dan janyo wani abun da za mu tallafa ma kanmu dama rashin iyawa wa malam bahaushe ya ce wai samu ya fi iyawa hawa dokin maciji in ka samu to kai ka san yadda za ka sarrafa shi dama ka iya abun to amma kuma karanci sai ya sa kana ji kana gani ka haƙura da abun da yake gabanka amma in har ka samu yadda za ka tallafa ma kanka din to in Allah da kuma kana hangen wurin da in ka je kai ma za ka samu wani ma ya karu da kai na jikinka su ma su wadata wanda bai iya ba sai ya koya a jikinka wanda kuma yake koyon din sai ka kara masa basira akan abun da kai ka sani to ka gani in ba tallafin din haka za a yi ta tafiyan din tafiyar dugu kana so ka ɗaga wasu kai ma baka tashi ba hmm. to aka je kaga ba bayani dole ne sai a wannan mm, to madalla muna godiya magaji yawa to madalla masha Allah shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale na yi shirin mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano ta don dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba da mahawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.